Wanda muka ji cewa ana ba yara abinci a takarda aka nuna mana bidiyo cewa yara na ana ciyar da su takarda mun yi magana mun ta da delegation an zo an dudduba kuma muka ce ya kamata a daina su sun yi mu mu na ciyarwa ne gwamnatin jiha ita ta kamata ta ba su inda ko a ce da su su taho da kwanukan su daga gida inda za a samu su abinci to haka bai faru ba shi yasa muka zo muka samu lokacin deputy governor ne yake kan maganan nan yace mana ba za a kuma ba za a rarraba musu inda za su iya sa abinci don ba komai ba ne za mu iya yi daga federal mu abinda muke yi mu ba da kuɗi wurin matan da suke ciyar da su su kuma mu gaya musu dole su ciyar da su abincin da zai ishe su kuma ya taimake su wurin karatu ko kuke ba da kwantiragin waɗannan sha'anin ciyarwa dama bai daga cikin sharuɗa batun yanayin abin mazubi mai tsafta da makamantansu a baya ciki ba ma da sai dai yanzu ne da muka gani yanzu 2018 a budget din mun bayar cewa ya kamata a sa amma wancan budget din babu mun ɗauka duka kowace jiha za ta bayar da za ta taimakawa nata kuma kamar su borno kamar su oshun su suna bayarwa ma kawai a makarantu suna ba da wayannan inda yara za su ci abinci amma kano sai ba su bayar ba kusan shekara biyu da kirkiro shirin nan na ciyarwa amma har yanzu bai karaɗe lardin arewa ba me ke faruwa wa wane ne bai karaɗe ba muna bauchi ma'ana jihohin arewa sha tara duka kuna yin wannan shirwa muna jiga muna kano muna katsina muna muna zamfara muna state state ko jiha jiha muna dole sai su sun shirya muna gaya musu abin da muke son ku yi ku zaɓi matan da aka yarda da su masu tsafta kusa da makarantun mu za mu shigo mai training ɗinsu kuma duka sai sun buɗe inda za a sa musu kuɗi don kuɗi direct muke biyan su ba ma biyan kowa ya ba su to ga waɗancan matsaloli da aka ambata a baya yanzu an kusa koma hutu na makarantu musamman a Kano da sauran jihohi da ke nan arewa kaman Hajiya Maryam na cewa za a ga sauyi kenan akan batun ciyarwa za a ga sauki insha Allah kuma akwai wasu sababbin state ma da za su shigo za mu soma sakwata da bai soma ba amma sakwata za su soma yanzu dama muna jiran su ne sai sun kai da sakwata da yobe su muke jira a arewa a baya an yi korafi lokacin da aka tsaro kawo tsarin yan fawa na farko eh. mutum dubu biyar ne aka ce sun samu a kano misali eh, saboda mutane da yawa ba su gane cewa abin nan zai ba mutane sun dauka ƙarya muke da haka kenan ba ku yi sensitization ba kowa da kansu an yi publicity mun gaya kamar yadda yake bala yake garin nan haka muke da wata Aisha a lokacin a muka ce su sanar da mutane Bauchi ai mun dauki fiye da dubu biyar saboda shi gwamnan Bauchi ya ta da mutane ya ce ku tashi a tsaye ai abin nan na gaya gwamnoni na yi mitin da su so nawa ba ai ba amma na biyun nan da muka san cewa an ce dubu biyar a kano yanzu ai dubu goma sha uku aka dauka a kano ya daidai da alƙalman kano na mutum miliyan goma sha a'a mun yi tafin kowanne mun ce kada mu wuce dubu goma sha takwas a kowane state saboda haka da kano da lagos su ne duk suka fi samu don saura ma su samu kuɗin ba wai kawai muna da shi bane mu bayar muna da dubu ɗari biyar ko don haka mun ce kowa ya samu abin da ba zai fi dubu goma sha takwas ba haka kuma ba za a kasa dubu goma ba saboda haka states inda ba su da yawa kamar zamfara kamar bayelsa su dubu goma muka ba su hajiya a ƙarshe na san tsari irin wannan kuna abin da kuke cewa evaluation mm. yanzu a wajen shekara biyu an shiga ta uku ana yin sa mm. kun yi wannan bin diddigi? Mm. Eh, muna da monitors da muka sa akwai kuma civil society haka kuma dss suna taimaka mana. To menene sakamako ya zuwa yanzu? Akwai labaru da yawa da mutane suke neman suna daukan suna yin abubuwa da yake taimaka musu. Yara matasa suna abubuwa suna gona suna noma. Akwai yaran da suke taimaka a ajujuwa suna koyarwa saboda haka report da muke samu ba mu yi issuing report ba amma mu muna gani kuma muna gyara da muke yi in an kama mana report muna gyara an kama mana report muna gyara haka muke ta yi nan gaba za mu yi monitor evaluation amma irin aikin da muke yi na neman a taimakawa talaka ba abin da za ka gani ba ne a kwana ɗaya ko a shekara ɗaya